يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ألا تشكي إيقوان yau muna ranar sha ɗaya daren sha biyu ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma na nawa na ce sha shida na ce sha ɗaya afuwan to e sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam Allah cikin ikonsa a ci gaban karatu mu nuna littafi na biyun rahma sallallahu alaihi wa ali wa sallama siratun wa durusun wa ibar na malamin mu Muhammad Sani Umar Allah ya ƙara masa lafiya ya kare shi da wato ainihin albarka a cikin rayuwa za mu tashi a shafi na biyu da shida inda malam yi rubutu da babban baki yake cewa ghazwatu bani ƙuraiba. yaƙin da aka yi da zuriyar ƙuraiba cikin yahudawan da ke zauna garin madina dama akwai yahudawan banu ƙainuka banu nadir yanzu kuma mun zo banu ƙuraiba. mala ya ce waƙa'at hazihil gazwatu da gazwatil ahzab wannan yaƙi na banu ƙuraiba ya afku bayan yaƙin taron dangin larabawa da sauran mushrikai domin wato ganin sun kawo ƙarshen musulunci da musulmi Allah bai ba su iko ba ce wa banu quraiza su waɗannan zuriya ta quraiza ihda qaba'il yahud ɗaya ne daga cikin wato kabilun yahudawa da ake da su madinati a cikin garin madina wa ashaddu kufrat kuma su ne mafiya tsanancin kafirci wa adawatan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma mafiya tsananin gaba ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa li hadha jara alaihim ma lam yajri ala ikhwanihim min qablihim shi ya sa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gudanar da abin da bai gudanar da shi ba ga wasunsu a kansu sa manzo ya gudanar a kansu abin da bai gudanar da shi ba ga wasunsu kafinsu mana abin da aka yi musu ya fi na sauran sauransu suka fi tsananin kafirci da gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma sababu qitalihim amma batun abin da ya shafi dalilin da yasa manzo iyake su fa huwa naqdihimul ahad warware alƙawarin da suka alladhi bainahum wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda ke tsakaninsu da tsakanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi tahribin min huyayy bin akhtab da wato zaburarwa ko kwadaitarwa daga huyayi dan akhbab za'imu ko za'imi banin nabir wanda yake wato arin shugaba da su yahudawan banin nabir shi ya san yadda ya kamar da muka karanta ya jawo hankalin wato ani su yahudawan banu ƙuraiba suka warware alkawari fi ashaddil awqati harajan a lokacin da ya fi kowaɗanne lokuta shiga damuwa da matsatsi da ba daɗi domin lokacin da ake wannan tsaka mai wuya ta yaƙin gwalalo sa'annabi da kuma sauran sahabbai suna cikin tsaka mai wuya to a wannan lokaci kuma aka yi musu wannan karya alkawari so da karya alkawarin zai fi ciwo fiye da na wasu lokaci ne mai wahala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa alal muslimina da kuma sauran musulmi yau makanat yushul ahzab a wato ranar da kora ne kunda rundunonin kungiyoyin wato kafirai suka kasance hasirul madina suna wato tsare da garin madina bi asharati alafi muqatil da mayaƙi ɗai-ɗai-ɗai har mayaƙi dubu goma. Waƙad arsala ilaihim Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama ba a ashabi. Haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aika wasu Yahudawan banu ƙurai ba, wasu daga cikin sahabbansa, lima arifati sihati ma ƙila min naqdihim al-ahad dan sanin ingancin abin da aka faɗa game da su na warware alkawari haka abin yake sun warware alkawari ko ku suna nan akan alkawarin da ake da su fa akkadu lahu sihhata zalika sai suka tabbatar masa da cewa batun alkawari sun watsi da shi falamma ada sallallahu alaihi wa sallam min ghazwati al-ahzab yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dawo daga yakin gwalalo yakin taron dangin arna ga musulmi wada asilaha silaha sai ya aje makaminsa tunda an gama wato anin yaki yaki ya kare sai aje makami bayan ya aje makaminsa fa ja'ahu jibrilu sai mala'ika jibril ya zo gare shi alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi bi baghlihi eh, yuballighuhu kai ko yuballighuhu bil khuruji ila bani ina mai isan masa da sakon Allah cewar za fa a fita zuwa ga yahudawan banu quraiba في الصحيحين يا تبت تكن سهي البخاري دا مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث دا كربو دا عائشة ألا مدوك كي يدد إتا qalat tace lamma raja'a annabi sallallahu alaihi wa sallam min al yayin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya dawo daga yakin gwalalo wada as-silaha sai ya aje makaminsa waqtasala ya kuma yi wanka bayan haka ta faru a tahu jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibrilu amincin Allah ya tabbata gare shi ya zo ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam faƙala ya ce wa ba ta stila ya ce da shi haka aje makami ne wallahi ma wa ba'na na rantse maka da Allah mu mala'iku ba mu aje makami ba yaƙi bai ƙare ba fakhruj ilaihim ka fita zuwa gare su ƙala fa ila ai sai manzo ce ina kuma za a an gane shi ma bai sani ban za ki gaya masa qala ha huna yace nan nan za mu ba nisa ai wa ashara ila bani quraiba ya nuna masa shiyar wato anin yahudawan banu da ke cikin garin madina fa kharaja an sallallahu alaihi wa sallama ilaihim sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita zuwa gare su وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بني قريظة kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da sahabbansa sun tafi zuwa ga Yahudawan Bani Quraiba wa a'ta rayata Ali ibn Abi Talib ya danƙa wato tuta a hannun sahabinsa Aliyu dan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yarda da shi wastakhlafa ala almadinati ibn ummi maktum radiyallahu ta'ala anhu ya kuma wato halifantar da ibn ummi maktum akan wato garin madina ya mai da shi shine mamayi a madadinsa mai ba da hukunci da doka a cikin garin madina bayan tafiyar manzo to da shine madadin manzo a madina duk abin da ya taso a zo gare shi shi manzo ya tafi yaki wa hasara bani quraiba manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tsare waɗannan yahudawa na zuriyar quraiba 25 laila tsawon kwana 25 ko tsawon dare 25 walamma ishtadda alaihimul hisar yayin da suka ga wannan tsarewa da aka musu ta musu tsanani ta musu tsauri sun shiga tsaka mai wuya araba alaihim ra'isuhum ka'ab bin asad bin asad sai shugabansu mai suna ka'ab dan asad ibujiro musu da talasa khisalin ɗayan abubuwa uku ice ga abin da ya kamata a yi a zaɓi ɗaya a aiwatar imma an yuslimu yace ko dai su musulunta duka wa yadkhulu ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi din su shiga cikin addinin annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi magana ta ƙare su ma sun zama musulmi kamar da kowa yake yace akwai zabi na farko kenan wannan wa imma an yaqtulu dharariya dara dara ko zarariyahum wa imma an yaqtulu zarariyahum ko kuma su kashe wato dukkan wata zuriya ta su ƴaƴa jikoki duk su kashe su wa yakhruju ilaihi bisiyo kowa ya ɗauko takobi su fito ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslatatan takubban kuma a tsirararsu a buɗe a zare in ba kai ba ni guri saboda haka ba magana ya'ya ba magana jikoki ka san baka da su daga kai sai kai yanzu ko a karar da kai ko ka karar ice za a iya daukan wannan nahu idan sun yaki manzo sallallahu alaihi wa sallam hatta yafaru hasi nasara bihi a kansa aw yuqtalu an akhirihim ko kuma su a kashe su tun daga farkon su har ƙarshe sai da karar da su da za a iya wannan ɗan zaɓin an gwancan ba zai ba a yi wannan zaɓi na uku wa imma an yahjumu ala muhammadin sallallahu alaihi wa wa ashabi yau sabti ko kuma a zaɓi ranar asabar a kai wa annabi muhammad farmaki kawai a faɗa masa shi da sahabbansa da annahum qad amanu an yuqatiluhum fihi saboda sun yi imani da cewar in suka yaƙe shi a ranar asabar to za su yi nasara a kansu har yanzu suna girmama asabar kamar yadda kiristoci suke girmama lahadi da kuma yanzu da aka ake asabar da lahadi amu to wannan su ne zaɓi guda uku duk ba mai daɗi ce a gurinsu so suna ga duk ba abin yi ga shi dai musulunci mai daɗi ne sai eh, a gurin su mai su ba su suna ga dubbe musu ba tunda ai inda suna son musulunta tunda an yi an gama shekarar annabi nawan a tare da su fa abau alai suka ki ga wannan shugaban suka ce kai ma yau ba za ka samu biyayya ba fa abau alaihi an yujibuhu ila wahidatin minhunna suka ki amsa masa ko ɗaya daga cikin ukun nan فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة ابن عبد المنذر sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aika musu sahabbinsa Abu Lubaba an yi sabani akan sunansa wasu ce sunansa Bashir wasu ce sunansa Rifa'a da dai sauransu to sai manzo ya tura shi zuwa gare su radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi hina talabuhu yastashiruna a daidai lokacin da su kuma dama yahudan yahudawan suna neman shi abu lubaba su shawarce shi me kake ga zami game da wannan jagoran naku kaga halin da muke ciki falamma ra'awhu qamu fi wajhi yabkut da suka ganshi sai suka tunkaro fuskarsa suka yiwo gurinsa suna kuka kasan mutumin da ya koka ma zaka tausaya masa wa qalu ya aba lubaba suka ce kai abu lubaba kai fatara lana an nanzila ala hukumi muhammad sallallahu alaihi wasallam me kake gani in muka yadda mu bi ko mu sauka akan hukuncin da annabi muhammad ya zartar mu yadda cewar abin da ya hukunta za mu aiki da shi ko kwaya kake gani qala sai shi wannan sahabi abu lubaba ya ce na'am E, ku yi hakan wa ashara ila halqihi yi musu nuni zuwa ga wato makogwaransa ya kula yana cewa innahu dhabah haka za yi muku <laughs> eh kaga ya faɗa abinda ba daga an ce faɗa ba ko ya ce ko a yi shara muku kada za a yi a yanke shi ne musu nuni kamar yadda ana kikarawa za ka fahimci abin da ake nufi karatun kurma thumma alima min fauri sannan nan take cikin gaggawa sai kuma ya san cewar to ai wannan fa abin da yi qad khana Allah wa rasula ya ci Allah da manzo dan manzo bai sa shi ya faɗi haka ba waye ce ya faɗa musu me za a yi musu fama ba ala wajihi. ganin haka shi ma sai wato anin ce cewar to fa ba magana koma gurmansu wannan abin da na nema na yi kwakyariya ba tawa bacci ba nawa bane in ce musu ga abin da za a yi musu kuma ubangiji ya iya hukunta ba ma hakan za a yi manzan ma ya iya tsara abin da ba wannan ba kuma in kuma wannan din ne bai kamata a ji haka daga gare ni ba walam yarji ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tunda aka yi haka bai dawo gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba hatta atal masjida wa rabata nafsahu bi sariyatin fihi hadda ya samu damar da isa dado izo masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya daure kansa ta tamau a jikin filar masallaci shi da kansa wa halafa alla yuhillahu illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rantse ba mai kwance shi daga wannan daurin sai dai manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi kada wanda ya kwance shi biyadihi ina so manzo ne zai kwance shi da hannunsa alamar an haƙura magana ta wuce yafiya ta zo wa Allah ya dukula arda bani quraiba kuma ya daukan wa kansa ba shi ba shiga wato sashin inda banu quraiba din nan suke falamma balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan saƙo ya isa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala da'uhu sai manzo ce ku rabu da shi hatta yatuba Allahu alaihi mujira har sai Allah ya yafe masa mujira abin da Allah zai nima da ta cewa ana cikin haka thumma taba Allahu alaihi sannan sai Allah ya karbi tubansa ban manta ba yi kamar kimanin kwana goma a wannan yanayi ya ki cin abinci sai dai ina wato anin galabai ta haka kamar ya an rasa shi kuma lokaci ya farfar ina cikin wannan yanayi wahallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biyadi sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kwance shi da hannunsa tunda tuba ya zo to kaji sahabi ne ba daidai ba shi da kansa yi wa kansa wannan horon kai kuma laifin ka nawa a satin nan ɗan kirga daga juma'a zuwa juma'a yanzu kuma mutum ya kwanta ya bacci san ransa har da shari kaga wanda suka yi wani rayuwar a ce kuma yanzu har wani zai iya samun bakin magana a kansu kai da ba a san tabbacin yadda za ta kama ba ثم نزلت بنو قريظة بعد ذلك على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan faruwar wannan sai wato su banu quraiza suka sauka suka bi hukuncin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hukunta kuma da ya tashi hukuntawar wa masa'a sa'ad bin mu'ad radiyallahu ta'ala an sai yace ce sa'ad dan mu'ad shi zai faɗi abin da za a yi musu kana cikin shugabanni a wannan gari na madina kun zauna da su tun kafin manzo ya zo cikinku kun fi sanin kowa su waye su na danka al'amarin a hannunka me kake ga za a yi musu kana halifahun fil jahiliya shi wannan sahabi na annabi sa'ad dan mu'ad ina daga cikin wanda suka kulla yarjejeniya da alƙawarin taimakon juna tun kafin zuwa musulunci tsakaninsa da banu quraiba in wani abu ya taso za ku agaza mana in ku ya same ku za mu agaza muku ba za ku ba da kofa a cutar da mu ba za mu ba da kofa a cutar da ku to amma yanzu sun warware kai ka fi kowa jin wannan abin da daɗi ko ba daɗi kai za ka faɗi yadda za a yi faji a bihi wa kana mariban aka zo da shi a wannan lokacin ya kasance bai da lafiya walam ya khuruj ma'ahum li jurhin asabahu yawm al-khandaq bai wato ainihin fita tare da su ba sakamakon wata rashin lafiya ko wato rauni ciwo da ya samu a ranar wato yakin khandak mun faɗa da sanda aka yakin khandak kibiya ta same shi to wannan yasa shi ma faja'a rakiban ala himar sai ya zo haya akan wato ainihin jaki wa kanu yaquluna la ahsin ila mawali sai suka kama cewa da shi ka kyautata wa bayinka mun zama kamar bayi gare ka sai abin da ka ce فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم حقيقة من ذا الله سيرا دا من شاء الله استبتا غريش يا ميدا كي القالي أغمدس يا هو كنت أبن دا كتش شذاي فلما أكثروا عليه يا عند سكا يوي تغيا مسحكا قال سيتي لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم in ba ku sani ba ku sani lokaci ya yi ga sa'ad kada wato wani zargin mai zargi idame shi akan al'amarin Allah kada ya saurari ko ya fuskanci ko idamu ko kuma ya riki wani abu na zargi da za a yi masa a abin da ya shafi al'amarin Allah falamma qala zalika yayin da ya faɗi wannan magana Raja ba'dhum ila al-madina sai wasu daga cikin su kawai suka koma madina wana ilaihim al suke sanar da wato yarin cewar ai maganar banu ƙwararra tasa ta ƙare don sa'ad ya ce ba maganar wani zargin mai zargi da zai ji tsoro akan al'amarin Allah ba za su ji da daɗi ba kuwa falamma ja'a ila annabi sallallahu alaihi wa sallama wa haqqamahu fihim yayin da ya zo ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kuma ba da hukunci a hannunsa ya miƙa wuƙa da nama gare shi qala inni ahkumu fihim sai wato sada ya ce ni ina zartar da hukunci game da suna an yi kutalar rijalu duk wani namiji maji karfi a kashe shi wato su bar durriya duk wani ɗa da suke da shi ya zama bawa wato kusamul amwalu duk dukiyar da suke da ita a rabar wannan shi ne abin da za a yi an gama hukunci ya yi kan gane ko akhraj al-imam al-bukhari mala yace imam ya rawaci hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji fi sahihi cikin sahihin littafinsa an abi sa'id hadisin an karɓo daga abi sa'id radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi qala yace nazala ahlu quraiza ala hukmi sa'd ibn mu'az yahudawan banu ƙuraiza sun sauka sun yadda su bi su zaunu akan hukuncin da sa'ad ɗan mu'az izartar Fa arsala nabiyu sallallahu alaihi wa sallama, ila sa'ad sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aika sako zuwa ga sa'ad Fa ata ala himar sai ya zo wa annabi ina haya akan jaki tunda ba lafiyar da zai taho tinkis tinkis ya kawo kansa kuma ba da shi aka fita fitar da aka yi ba saboda bai da lafiya yana jiya falamma dana min almasjid qala lil ansar ko yayin da wato ainihin yayi kusa da masallaci na manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai manzo ya ce lil ansari ga mutanen Madina qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ku je ku taro shi shine abin da manzo yake nufi in an ce ila ka tafi zuwa ga abu da bambanci da kum li kaza da kuma kum ila kaza in an ce kum ila kaza tashi ka tarowa ka kaje gare shi in an ce kum liwa ne tashi ka tsaya kyam saboda wani wannan haramun bai halatta manzo ce man arada an yatamassala nasu lahu man arada an yatamassala lahu nasu qiyaman wanda ke wato ainihin son mutane su miƙe masa tsaye kyam saboda ya zo guri falyatabawwa maqadahu minan nar shirya gurin zaman sa a ina jin shi wani ne ya isa in ya zo a tashi to wannan bai halatta amma tashi ka je ka taro wani jagora ko wani wato mai matsayi ko wani mutum mai daraja wannan ya halatta a musulunci ana tarye manzo kan taro fatima esther kamar take taro shi te mara balale da shi kuma gashi nan da umarninsa ya ce a je a taro sa dan Mu'adh to bayan haka au khairikum ko kuma yace ku tashi zuwa ga mafi alkhairin ku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace haula inazalu ala hukumika waɗannan mutane yahudawan banu quraiba sun yadda su sakko akan abin da ka hukunta sun yadda abin da kai sun ɗauka faƙala sai sa ya ce na ƙutulu muƙatilahum duk wani wanda zai iya yaƙi a cikin su kashe shi zami wa nasbiya zararihin duk wasu wato ‘ya'ya da zuriya nasu za mu bautar da su sun zama bayi sun zama ribataccin yaƙi ƙala ƙazaitu fihim bi la ita ne musu wannan hukunci da hukuntawar Allah dan shi ya yadda a matsayinka na manzo ka ba ni wuka da nama in faɗa abin da zan faɗa da ka hukunci na na faɗe shi da yadda ta ubangiji na wannan hukunci shi ubangiji ya hukunta sa aka ce hukunta kuma gashi na hukunta wa rubbama qala bi hukmil malik ko kuma a cewa eh nayi wannan hukunci da hukuncin mai sarautar da babu yashi Allah kenan wa kanu ma baina 600 ila 700 sun kasance kimanin mutum 600 zuwa 700 haka aka yi wato alin mayan kasu fahofirat lahum khanadik sai aka haƙa musu wasu ramuka fi soƙil madina a kasuwar da ke garin madina wa duribat a anaquhum akar kasare wuyansu an ba sa su a cikin rami ba wuyan zai saru yadda wani ya ga an sara kan wani ya yi na ɗin wuri to shi ya falla guji sai an yi sa a same shi to wannan shine hukuncin da aka yi abin da aka farfarki da aka to kuma ko yanzu musulmi suka tsayo akan tsarin Allah da manzo haka ce za ta faru ba wani arni zai waya wato a ne daga musu hannu ballar ta na hayya ka ce musu hanci min ad-durus al-mustafada wasu daga cikin darussan da aka karu da su aka koya a cikin wannan karatu malai ya ce annal muslima ya fil ismi haƙiƙa musulmi kan afka wa sabo da zunubi walakin na hoyo sare ofit tauba amma musulmin kwarai yakan yi gaggawar dawowa ga Allah ba. kamar abin da ya faru da abu lubaba inna mawqin al-ibrati fi hadha al haƙiƙa gurin samun lura da izna a wannan matsaya yumkinu fi tasarrufi abi lubaba zaka iya fahimtar haka daga abin da abu lubaba i ba'da ma waqa'at minhu hadhihi zalla bayan wannan zamiya ta faru da shi allati afsha biha sirran harbiyan khatiran wadda ya kai ga wato bayyanar da sirri wanda yake na yaƙi mai haɗari sirri ne na yaƙi ije ya bayyana kaga wanda na mana haɗarin bayyana sirri fa abu lubaba shi wannan sahabi abu lubaba lam yuhawil takattuma ala ma badara minhu bai yi ƙoƙarin wato ainihin ɓoyo ba ko rufi game da abin da ya bayyana gare shi والظهور أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكما بينا دكانسا أقبا من ذن الله النبي محمد إرادة من شأن الله سبت أقريش والمسلمين دا مسلمين بمظهر الرجل الذي أدى مهمته أو تؤنهم kasance wasa mutumin da ya riga ya bayar da abin da yake mai mahimmanci game da shi bi najahin ta hanya wacce take wato ta tsira da rabauta walakinahu tadhakkara riqabata Allah alaihi amma ya tuna da kulawar da Allah yake da shi akan bawansa musulmi wa ilmahu bima yusirru wa yuli kuma ya san Allah yana sanar da abin da ɓoye ko kuma ya bayyana wa tadhakkara haqqa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-azima alaihi ya kuma tuna haƙƙin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake da shi mai girma a kansa wa huwa allazi i'tamalahu ai manzan Allah shine wanda ya amince masa ala zalika sirri akan wannan sirri ya aike shi amma ije i bayyana sakamakon wato jarraba da kan samu bawa daga lokaci zuwa lokaci fa fazi ali hadhihi zalla shi da kansa ya razana ifirgita daga wannan wato anin zamiya da ya samu kansa a ciki faza an aziman razana wacce take mai girman gaske wa aqarra bi dhanbihi tabbatar wa kansa da zunubinsa wa atarafa bihi i wato anin nuna saninsa da abin da ila laifi wa badara ila muaqabati nafsihi sai shi da kansa i gaggawar yi wa kansa horo da hukunci dunan tezarit ta haƙiƙi ba tare da yawa to ya jira a tantance a tabbatar da abin da ya yi hukunci ba wa tauqi'ul alwaji ba da kuma wato afkan masa da horan da ya dace a yi masa na tilas bai tsaya an yi wannan ba ha suratun tatbiqiyya wannan abin da ya faru wani hoto ne na aiki a aikace da qaulihi ta'ala game da faɗin Allah madaukaki da yake cewa innama taubatu ala tuba da Allah yake yi yana yi ne lillazina ya'maluna su'a ga waɗanda suke aikata mummunan aiki bi jahala bisa rashin sani ko kuma gafala thumma yatubuna min qarib sannan sai su tuba a kusa a tab da wato laifin da suka yi cikin gaggawa fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan bayan su ne Allah yake karɓar tubansu ya yafe musu wa kana Allahu aliman hakima hakika Allah cikakken masanin da abin da bayi suke kuma mai sanin inda ya dace ya sanya al'amuran sa ne wa qad anzala Allahu ta'ala fi abi lubaba qawluhu ta'ala kuma Allah madaukaki ya saukar da fadin sa akan wato sahabin annabi bawansa abu lubaba inda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuke bin manzo sau da ƙafa la takunu Allah kada ku sake wato ha'intar Allah war rasula kada ku ha'inci manzon Allah wa kunu amanatikum kuma ku zama kuna ha'intar amanar da wato anin aka danka a hannunku wa antum ta'lamun alhali kuna sanar cewar sirri amanaci. ce wannan haka abin yake har yanzu duk wanda aka yi magana da shi ta sirri ko aka yi aiki da shi na sirri an bata wannan abin ga wani ba nasa bane sirri amana ce bayyana shi na da haɗari ko ni rubutu da na akan asirru wa ido ya kunshi ire-iren waɗannan abubuwan sirri kashi nawa ne mai ake nufi da sirri sannan me amfaninsa mai haɗarin wato bayyanar da shi haka abubuwa da suka shafi wannan sai mun samu lokaci sai mai laccinsa insha Allah mala yake cewa abu na biyu ya halu abin yakan yi daɗi ga wasu an ya taɓawalu ala tasarrufin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su yi shishigi da wato ainihin ɗage akan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar ya zartar wa mu'amalatahu da mu'amala hulɗar da i libani ƙuraiza ga waɗannan yahudawa na banu ƙuraiza wasu sukan yi shishigi har su samu abin faɗa wa ya'tabiru anna al-i'dama sai la'akari cewar ai rasar da su da aka yi su waɗannan yahudawa na banu ƙuraiza al-jama'i rasarwa ta gaba ɗaya a ƙarar da su allazi tammali haula innas nas wanda ya cika ya tabbata ga waɗannan mutane na yahudawa banu quraiba yattasimu bil qaswa suna ga cewa to aiko manzo ya wato anin alamantu da alamar kaushin hali da kaushin zuciya wal wahshiya da mu'amala irin ta namun daji wal ijram da wato ainihin laifi ko abin da yanzu ake kururuwar yayatawa ta addanci ita to wasu da suka rasa wato ainihin dace da rahamar ubangiji da alkhairinsa za su iya su ga cewar ai abu ne da ya mutu musu daɗi su samu abin faɗa akan manzo saboda ya yi wa banu irin wannan hukunci ya ce wal jawabu an haza min wujub amsa ga wanda yake da irin wannan tunani ta fuskoki daban-daban alwajihul awwal fuska ta farko amsa ga wanda yake ga cewar abinda aka yi wa yahuda banu quraiza an yi wato kaushi da rashin sassauci an yi qala shine a ce da mai irin wannan tunani za lau anna natijata ghazwati al-ahzab tammat me kake gani ko me zaka ce idan a ce sakamakon yaƙin nan da aka yi na taron dangin arna da suka zo garin madina don su ƙara da musulunci da musulmi a ce hakan ya cika burinsu ya cika ya faru hasba makana yukhaffitu laha banu quraiza kamar yadda wato su wannan yahudawa na banu quraiza suka tsara hakan za ta faru shi sa su ma suka shiga yama suka goya baya wa ahzabihim da su da wato ainihin sauran ko azabam da sauran wato ainihin rundunar da suka tarayya da su alam takun hiyal ibada at-tamma lil muslimina ajma'i hakan ba yana nufin a rasar da musulmi ba har abada dindindin ba haka suke nufi ba to in wanda ya nufo ka da ya karar da kai yi maka wato kisan kiyashi ka samu dama a kansa sai ka bashi shi wannan abin da suka yi ne aka yi musu an fahimta ko da ma aka rage 'ya'ya da abin nan ba tunda su yadda suka yi din ai ba magana su rage to saboda haka yace wannan amsar ita ce amsar wanda yake tunanin ba a saurara musu ba ko ba a yi musu sassauci ba su ma abin da suka yi nufin yi ne ba su samu cimma haka ba Allah ya dora manzo a kansu alwajhu thani yace fuska ta biyu annal yahuda haƙiƙa yahudawa lasiyan ma yahudu ƙuraiba tun ba masu waɗannan yahudawa na banu ƙuraiba ba Lamyar yalqaw min almuslimina tilat as-sanawat allati talat almu'ahada an gane illa kullal birri wa wafa illa kullal birri wa wafa manzo yake cewa su waɗannan yahudawa na banu ƙuraiba ba su taɓa haɗuwa da wani abu daga wajen musulmi ba tsawon shekarun da suka biyo alkawarin da aka kulla da su da manzo da sahabbai ba su taɓa haɗuwa da wani abu daga gurin musulmai ko manzo ba illa kulla birnin sai duk abin da ake kira kirki shi manzo ya musu da sahabbai wa wafa sai duk abin da ake kira cika alkawari shi suka gani daga manzo da sahabbai wa mu'amalatan hasanatan tayyiba kuma basu ga wani abu sai hulɗa kyakkyawa mai tsarki mai daɗi kama shahidu anfusuhum bidhalika kamar da su kansu sun ba da shaidar haka fa inda ma zahaba huyay bin akhbab lokacin da huyay dan akhbab itafi akbar zu'ama'il yahud mafi girman wato anin shugabannin yahudawa yayin da ya tafi ila ka'ab bin asad zuwa wajen ka'ab dan asad al-qurazi za'imu quraiba wanda yake shine shugaba ga waɗannan yahuda na banu quraiza yugrihi bi laqad al ahad ina mai wato zaburar da shi da kwadaitar da shi akan ya saba wannan alƙawari ma annabi tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ma'ana ya saba alƙawarin da ke tsakaninsa da manzo qala wai haka ai shine ice da wato huyai wai haka ya huyai kai can ka kai huyai innaka mur'un mash'um kai fa mutum ne mai abin tsiya ai mun wuce shi a baya wa innahu la hajata li bika banda ka. ba na son ganin ka wala bima ji'ta ni bihi ba na bukatar abin da ka zo da shi inni lam ara min muhammadin illa sidqan wa wafa'a shi da kansa ibada shaida yace shi bai ga wani abu tare da annabi muhammad ba sai gaskiya tsagwaro da cika alƙawari ya kuma za a zo a ce warware alƙawari wa qad wada'ani wa wada'atuhu ya tsare ni na tsare shi ya karɓi ajiyata na karɓi tasa alƙawarin da muka ya bani alƙawari na karɓa ya na bashi ya karɓa kuma akan haka muke fada da ne ka kyale ni ai da haka yace amma da aka cika da bibiyar za ka ce kai wannan abin fa da za a yi aikin gama ya gama murƙushe musulunci da musulmi za a yi yake ganin kamar gaske ne sai ya biye masa lakinnahu lam yazal bihi hatta aqna'a amma sai ga shi huyai bai gushe ba ina ta bibiyar ka'ab har sai da ya gamsar da shi bil khiyanati da cewar ya ha'inci wa naqd al ahad warware alƙawarin da ke tsakaninsu da manzo da sahabbai haka ce ta sa'i to idan su da kansu sun ba da shaidar cika alƙawari ga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kuma su suka zo suka warware haka ya dace a bar wanda ya warware alƙawarin da aka masa irin wannan alfarma da kimantawa da darajantawa a bar shi kuma kawai sasakai ruwa ta sha ai ba zai yi ba ice alwajihu salis fuska ta uku anna qanuna ayi daulatin al'an ice a yanzu da muke rayuwa a yau a wannan lokacin da muke ciki anna qanuna ayi daula dukkan wasu dokoki na wata wato ainihin daula na wata ƙasa daga cikin ƙasashe da ake da su a yanzu ya hakumu bil idami ala man yakunu watsana suna zartar da rasar da rayuwar wanda ya ha'inci garinsa haka suke cewa duk wanda ya ha'inci ƙasa a kashe shi haka ake cewa yanzu wa yuqimu littisalat ma al'adu suna cewa duk wanda yake wato musayan waya ko telefon ko musayan tattaunawa tsakaninsa da abokin gaba aw ya tajassasu li hisabi ko kuma yake masa wato leƙen asiri dan sama masa abin da zai wato samu makami ko kuma nasara akan abokin faɗansa ina wato masa bincike ala hisabi akan yadda zai cimma abin da yake so ya cimma والأحكام التي يطبقونها في العصر الحاضر hukunce-hukuncen da yanzu ake zartar da su ake aiwatar da su a wannan zamanin da muke ciki mai ci alamisul hadil ahwal game da irin waɗannan halaye na ha'inci da yaudarar ƙasa la takhtalifu amma asdarahu sa'ad bin mu'az bai saba da abin da sa'ad dan mu'az ba in yanzu wani ya zo ce ai abin da annabi yawa yahudawan banu quraiza an musu kaushin hali ba saurara musu ba ba ai musu sassauci ba to ku da kuke zartar da dan leken asirin kasa kashe shi aiki daga ina kuka samu na ku ya ku wannan ko da kuke zartar da wanda ya ha'inci kasarsa ko yake ba da sirrin kasarsa ga wani an kama shi kisa ne ko kuma da bai kuka dogara an fahimta ci amsa iri ɗaya ce لا تختلف عما أصدره سعد بن معاذ بحق بني قريظة wannan hukuncin da ake a yanzu bai saba da hukuncin da wato sa dan mu'az izartar ba a dangan da abin da ya cancanci su waɗannan yahudawan banu quraiza alladhina rafa'u silaha didda sultan madina waɗanda suka daga wato makami dan kishiyantar sarkin da ke tafiyar da sarautar garin madina manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'al ajnabi mu'tadi tare da wani wanda yake wato can abokin faɗansa wanda yake ɗan ta'adda su ne wato mutanen ƙuraishawa daga ƙafa da makamantansu al-muhtal wanda ya zo har garin da kake imamaye ka a ce ka biye masa a haɗu da kai za a kai wato anin hari za a raunata wanda kuka yi alƙawari da shi a ce a saurara maka wannan hukuncin ai iri ɗaya ne da wanda ake yanzu da wanda sa'ad ya yi. wa sahhalu li dukhulil adu suka sauƙaƙa wa wato abokin gaba shigowa albilad zuwa ga garin da yake cikin tsaro da kuma wato anin kariya Wata tajassasu ala daulatil muslima suka zama wato yan leƙen asiri ga daular musulunci لصالح تحالف mushrikina saboda suna ga haka shine kamar maslaha gare su akan alkawarin taimakawa arna da suka yi wa kullu hadhihi aljara'i duka irin waɗannan laifuffuka to sannafu ana sanya su fil khiyana cikin rukunin wato ha'inci a zamanin da muke ciki yanzu al'udma ha'inci ma wanda yake na koli mafi girma hasbal kawanin muasira daidai da wato dokokin da suke ci a yanzu a zamanin mu wa yuhkamu ala ashabiha bil i'dam kuma muna ji ana zartawa da waɗanda suka yi irin wannan ha'intar ko kuma yaudarar cewar a rasar da su a kashe su maris shine hukuncin su to dan me dan sa da yawan nan har wani zai buɗe baki ce ba a yi musu da sassauci ba wannan fuskoki guda uku sune amsoshin da malai bayar da duk wanda suke jin za su yi wata magana daga cikin arna ko kuma munafukai game da abin da wakana izartu na hukunci akan Yahuda banu quraiba malai ce as'ilatul lil muraja tambayoyi don koma karatun da aka a sake bibiyar sa a fahimce shi ma sababu gazwatu bani quraiba me ya jawo wannan yaki na Yahuda banu quraiba da aka warware alƙawari da suka kamar da yan uwansu ma warware alƙawarin su eh, sun shahara da haka na biyu ce man sahibin rayati fi hadhihi al-ghazwa wa aka danka wa tuta a wannan yaki aliyu bin Abi Talib wa man huwa khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bil Madina waye halifan manzo a Madina abdullahi bin Ummi maktu. ala hukumi man nazalat banu qurayza akan hukuncin wa banu qurayza suka sako suka yadda sa'ad bin mu'ad wa ma hukumu alaihim me ya hukunta musu a kashe zaratan cikin su mazaje a kuma wato ribaci ƴaƴayensu a rabar da kuma wato dukiyoyin dukiyoyinsu kaifa taruddu ala man yata'anu fil hukmi as-sadiri ala bani qurayza kam adadu man qutila minhum mutum nawa aka kashe cikin su wajen 600 ko ko bakwai yace kaifa taruddu ala man yat'anu fil hukm as-sadir ala bani quraiba ya zaka mai da martani ga wanda yake suka akan hukuncin da aka yi game da yahudawan bani quraiba ice shi ma yana da wasu fuskokin guda biyu banda wanda ma ya faɗa ko to bismillah kamar da aka cewa ya ya da kuma da ya a kasa ya ya da da kuma da ko a kanka in irin da ya

wacce kai adadin ne da kasar guda ɗaya a cikin ƙasar mutum ne haka wannan kuma da kaɗa cikin wani musulmi ba a cikin kasar a wannan kasar ta cikin wani inda da ga haka eh mutane da suka shiwa a cikin hajji ne adadin mutane da suka shiwa ya fi adadin gaba ɗaya ta inda ne yake cewa fuskokin da zai mayar da martani ga duk wanda yake irin wannan magana a yanzu idan mutum ya kalli yadda yahudawa suke tsarinsu a yanzu da su da wanda suke rukuni guda lokacin da suka so wato anin cimma Qaddafi ko Qaddafi na Libya an jefa bom a Tripoli an kashe adadin mutanen da har manzo iyakinsa ya gama ba su kashe wannan adadin ba to don mai irin wannan kai masa karkaf mai laifi a ciki. yace kuma haka suka yi ma a abin da wato ya shafi can da suke kai hari a Falastin in suka kai hari adadin wanda suke halakarwa ‘ya'ya mata tsofaffi marasa lafiya da masu lafiya haka za ka tara adadin baya musaltuwa. to wanda ya wannan irin haka dama ya kamace shi ce fuska ta farko ke ce fuska ta biyu kuma shi dama ɗabi'ar yaƙi haka ta gada in ba yi ba za a yi maka to in su suka samu dama akan su manzo abin da za su yi musu kin da ka su da suka yi musu sun yi daidai to wannan shine abin da ke na'am yake cewa ƙarin bayani in fa aka bar mazajen nan da wannan mugun nufin su ba fa za su bar annabi ya sake ba magana zaman lafiya kuma munafunci da warware alƙawari ba fasa shi za su ɗabi'a su ce halin su ne kuma dama ai manzo ma ya faɗa ba a saran mumini sau biyu a rami guda ai ɗan uwansu yahudawa da aka fafata da su kafin su warware ne. kuma yanzu su ma sun zo sun warware kuma ya ce a kyale su saboda haka wannan duk ta kowace fuska wanda yake da wannan tunani baya da makama na abu domin duwanda yanzu labarin yadda aka mutu yace kuma an yi haka dan a toshe barnar masu barna da tunani irin nasu to idan ka ga yadda aka yi wanda i wannan karya alƙawari kai ba in an ce kai ma ka karya ba ka karya to ka ga yadda yake masu karya alƙawari a to ko zai da muke nan a iya yanzu yanayin da muke ciki a ce in mutum ya karya ma alƙawari in wani abu kuka zaka bashi ba zaka bashi ba a zai kiyaye da alƙawari sosai ma a ce kun yi da shi zo zai karɓi wasu gudunmawa amma ka zo karfe tara sai zo tara da minti biyar ce ai wato a daidaita sahun ne ce ai sai dai ka daidaita sahun ka amma ni kan magana ta wuce to in ya ga wannan tallafin ya kuce masa to an ce a zo karfe tara takwas da rabi yana kofar gidanka malam kamar yanzu ma duk da ai akwai kafiri dan uwan su a hitila eh a ga hitila cewa matukar bai yahudi yana raye a duniya ba za a samu zaman lafiya ba bisa ya kashe yahuda sama da miliyan shida haka a duk kasar da ya ci da yaki yahuda za a kasance a kashe su a yaki inda ya je ci da yaki irin su poland irin su romania eh, da sauransu ita ce har yanzu muke fama da ita wannan matsalar amina nan allah da kafin tamu da su allah da wani hitlan zai sake zuwa biya musu yahuda insha allah cewa musulunci da yake a gashi ɗan cikin su a gudu ba haka lokacin da isara akan abin da yake da a musu na hukunci da ke ba manzo Allah bai ya yayi to sai da ya dawo ya daura kansa kuma manzo yake a jari shi wanda da Allah ya ce a kashe shi ya ci amana Allah da sai an kashe amma sai Allah ya ce ya yafe kaga ya aka su fara mun ba sa haka da aka musu tun da an akan ya su zo da su ma an musu a lafiya lau isha to ya ga musulmi da iba daidai ba ya bayyana sirri na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma da kansa ya fahimci abin da iba daidai ba ne ya yi wani nau'i na ha'intar Allah da manzo wannan laifin ba karamin laifi ba ne shi da kansa itamke kansa ya ɗaura kansa ya ce ba mai kwance shi dai manzo ya kwance shi ki ɗau kwanaki na fama da yunwa da kishirwa ice ba zai ci komai ba sai ya ji abin da hukunci izo daga Allah na yafe masa idan musulmi ina samun kansa a wannan yanayin idan ya ba daidai ba ina ga arne idan ya ba daidai ba za kuma a saurara masa an fahimta ce wannan ma wata fuska ce na'am karo mana wata fuska eh cewa da da a iya haka haka yace dokar kasa da kasa ta zarta za a iya samu wato wata al'umma ta zo a haɗu da ita a kashe wasu tsirari don a samu ɗorewar rayuwar waɗanda suke masu san a zauna lafiya a kawar da 'yan ta'adda da ta da zaune tsaye tun da an yarda da haka shi ma manzo irin wannan yayi aka rasar da waɗannan yahuda da suka kasa rike alkawari suka kasa kamanta gaskiya dan a sake a zauna lafiya a cikin garin madina to Allah ya sa mu dace ya eh, wannan shine karatu mu abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko taban harshe Allah ya yafe mu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd a cikin takardun da aka turo satin da ya gabata akwai guda biyu da tafi da su ban karanta su ba saboda sun dan zo da salo mai tsaho a rubutun kuma lokaci ya ja to amma dai abinda tambayar take cewa mai na farko abinda yake cewa limami ne idagoranci mutane sallah a raka a farko eh, limami ne ka yi jagoranci mutane sallah a cikin karatun sallarsa sai ya bi ta kan ayar da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ratso cikinta kamar muhammadun rasulullah ko wa ma muhammadun illa rasulun illa rasulun qad rusul shi idan irin wannan ta faru ya halatta mamu su yi wa annabi salati ana tsaka da sallar ko ya abin yake to wannan matsalar abinda imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa da rahama ya tafi a kai haka bai halatta sai dai idan sallar nafila ce haka kafin sama cikin magabata cikin tabi'a ko wanda yake da wannan fahimtar da ma wasu cikin malamai da dama suka ce saboda hadisin da yake cewa sallah tana da wasu abubuwan cikinta da suka ishe ta babu buƙatar shigo da abubuwan da suke wajenta kamar yadda shari'a ce ta zo da in an yi atishawa a ce alhamdulillah na kusa da kai ice da kai yarhamukallah amma ba a haka ana cikin sallah to haka ma abin da ya shafi salati ga annaba a cikin sallah lokacin da limami yake karatu ba a zo da cewar ai haka ba kuma da da wannan ya tabbata sahabbai suna yi da bai koyo ba kuma abin da bai kai wannan ba sun bayanin to malabai abin da suke cewa kenan sai dai idan haka ta faru aka riga aka ambaci sunan nasa sai kai salati shine mai ahla da yake cewa baya cikin abin da za a ce ai wasu jidan mantuwa ba komai an fahimta sai kawo shi a babin sujadar mantuwa abubuwan da in ka manta suka faru da kai ba ciki abin da za a masa sujadar mantuwa an fahimta ko ba wai yana nufin da yace ba komai yana nufin halal ne a ci gaba da yi ba an fahimta ko yawa da irin wannan ta taɓa faruwa ne wannan fatawar wani malami ce ai mai ahalari ya ce ba komai a ji a ci gaba da yi a ya kamata ka fahimci a ina mai ahalari ya kawo magana kuma ka fahimci ina zancen sa ya sa gaba me hikimar ya kashi a babin da ramantuwa su zaka wa man sami a zikira muhammadin wa huwa fi salati ko fasalla alai sai ce fala a alai ba komai a kansa ba zai su da mantuwa ba ne abin da yake ni ba alifin ba komai a kansa ce gaba da yi ba haka daidai ne ba shar'antawa yake kusan eh. to sai yake cewa da Allah a ƙari 'yan uwa da bayani akan rikicewa jini da ke samun mata ya rikicewar jini da ke samun mata na al'ada da suke yi dalilansa yawa ne da su wanda yanzu ya fi shahara ifi fantsama ifi watsuwa shine abin da yake faruwa da su sakamakon tsarin iyali dakatar da haihuwa magungunan da ake sha da alluran da ake yi da abubuwan da ake sawa a jiki ko karfe ko makamancin haka suna daga cikin wanda suke hargitsa jiki. saboda wani tsari da Allah ya shimfida jikin a kansa ake so a tsayar da kuma bawa ya ce na so tsayar da abin da Allah ya hukunta to fa ba daɗi ne ba sauƙi ne da shi to sai a samu mai da martani daga ɗabi'ar da Allah ya sanya jikin a kai to da sai zama to mai da tana jininta da tsari da kwanaki da yanayi da kala to sai zama ya hargitsa sai ta zama jini ba iyaka ba ta san ranar daina ta ba to wannan yana daga cikin abin da yake hargitsa jini ga mata kuma suna denawa za kuma normal sun koma daidai bayan tsaukan wani lokaci jikin ya sake koma daidan sa yadda yake to yana daga ciki sannan wasu lokuta kuma yanayin da ka tsinci kanka a ciki yana sa haka kamar sanda aka ɗarke-ɗarken bindigogin hankali a tashe to zuciya tana aiki ba yadda ya kamata tana wuce misali jini na kaiwa ya kawo fiye da kima wasu jini ya hau waye da sauransu to duk irin waɗanda zai iya sa jinin al'ada ma ya samu matsala haka yanayi na sararin samaniya da muke gani da safe a yi sanyi da daddare a yi zafi da rana kuma a yi ruwan sama misali ko makamacin haka to wannan ma yana sa ɗabi'ar jiki ta ƙi daɗi haka abincin da kake ci yana tasiri a abincin mu akwai abin da yake sa zubar jini akan kari akwai wanda yake tsayar da zubar jini to daga abin da kake ci duk waɗannan abubuwan suna tasiri to da rashin kwanciyar hankali abinci da ake ci zama ya samu wani sauyi daga yadda ka saba ko kuma yanayin sanin samaniya ko kuma abin da muke shigarwa kanmu na ɗabi'un da za su kishiyanci tsarin da Allah ya tsara jikin a jiki kamar na faɗa na misalin abin da ya shafi magungunan dakatar da yawa to waɗanda suna ciki so da haka sai an san wanne ne a bangaren da nata ike faruwa kuma Allah yana iya ikon sa. wata jijiya daga cikin jijiyoyin jiki ta balle ta rika zubar da jini ya haɗu da jinin al'ada a kasa tantance ba yadda baya yi ko faduwa ta sa ko wata bigewa ko makamancin haka to duk wannan zai iya faruwa so da haka wanda ya faru da mace inda Allah ya sa ana da likitoci ana da kuma wanda suka yi karatun likitancin na musulunci ko da basu je sun yi karatu irin wannan zamani ba da wani abin da ke faɗa ba wai daga likita na ji irin wannan na zamani wasu a cikin littafin na karanto na abin nan sai wannan da aka tsinci kai a ciki yanzu ake gani na wato shan maganin na tsaye da wannan shine kowa ma zai iya gani fahimta sanin haka to irin wannan za ka iya samun wanda yake da gogewa da basira da sana abin yi tambayoyi da ya abin ya fara ya kike ji kafin haka ya kaza ya kaza har isa matsa sai kuma ya bada amsa da ta kama wani sai ga an samu warkewa da samun lafiya ce Allah ya samu dace wannan kuma abin da yake cewa limami ne ya jagoranci mutane sallah a raka a farko sai ya karanta suratul mulki tabarakal ladzi bi yadihi mulk a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta suratul jumu'a wacce ce ake fara tarawa kafin waccan juma'a ce take fara zuwa sannan sai suratul mulki ta a jerin zubin alqur'ani yadda ya to daga bakara zuwa nas ko daga fatiha zuwa nas to shi sai da ya fara karanta tabaraka sannan sai je karanta suratul juma'a yace ya halatta yin haka ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul baqara maimakon ya karanta ali imran sai ya karanta nisa'i da ya gama kuma sai ya karanta ali imrana shi ma bai yi haka ba kuma sannan ya taɓa karanta suratun naba amma ya ta sa'alun sannan je karanto wal mursalati wacce ake fara tarawa wal mursalati ya halatta ba wani laifi a shari'a abin da ya fi faruwa a karatun sallan manzo sai ya karanta sura da ita ake tarawa sannan ne bi mata amma lokaci na sauyawa don isar da al'umma su cewar hakan ma ba laifi ba ne ya halatta sallah ta yace to mutumin da ya irin wannan shi limamin sai wasu suke da fahimtar cewar hakan da i ai bai kyauta ba ya rage farin sallah yace kuma a gaban mamun da aka yi haka suka diran masa yaya haka wannan ɗabi'a ce ta ƙaramin sani eh haka yake da kai faɗa abin da ba abin faɗa ba ka ƙi faɗa akan abin faɗa eh ƙarancin sani ne ya ja musu haka amma da sun yi karatu mai faɗi ba su samu kansu a wannan matsalar ba to kuma har kullum abin da ake so ko kana kan daidai ya ka so yin gyara to ka yi shi bisa hikima a je misali mu ɗauka ma a ce haka ba daidai ba ne shi su dirawar limamin nan a gaban mamin nan shi ya kamata same shi malam ya kai haka ai kaza kaza kaza in da hujja su ci su karu in bai da hujja ta su ci suke da hujja shikenan a gyara gaba ko to haka ya kamata a ce ai me ko a ce yadda suka dira masa dinnan da a ce Allah sa ya koshi da sanin wannan ce kai ku dakata almajirai shi ba sai rama sai ku je ku kuma makaranta annabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma sai kuma su tashi ba nauyi a cikin jama'a kaga abin da ka so kai wani ya maka eh to da wannan ba shine abin da ya kamata wannan kuma yake cewa da Allah cin naman raƙumi gaske ne yana karya alaula ko koya abin yake yi eh, gaske ne haka manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ya bada amsa sai manzon Allah idan mutum ya ci naman raƙumi zai sake alwala ya ce i zai sake alwala idan ya ci naman ƙaramin dabba zai sake alwala ya ce i idan ya ga dama kenan bai ga dama ba sallasa lafiya lauyin ya tayi su da haka hadisi ya tabbata cewar cin naman raƙumi na kare alwala ba wani magana tsohon raƙumi ko sabo ko saurayi kawai raƙumi manzo ya ce shine hadisi idan mutum ya ci bai sani ba la yukallifu Allahu nafsan cewa aka juwari ana cikin cin naman raƙumi yawa ƙwaranƙwas <laughs> yake cewa shi matafi ne idan zai yi sallah yakan yi raka a biyu kasar amma kuma idan ya riski yan gari suna sallah ibi su cikawa iki ya hakan wannan shine sunna kamar da sahaba annabi Abdullahi dan Abbas yake bayani cewar abinda manzo ya rasu ya basu a kai idan matafi ya bi yan gari sallah cikawa zai shine sunna ita to wanne yafi ya cika ɗin ko ko kasar ƙasar hadisi da ya zo cewar Allah yana son a karɓi rangwamen dai to kagan tun da yana son karɓi rangwame kai abin da ya fi so sai karɓi rangwame in kuma wani yanayi ne ya sa ka su kanka ka bi su wannan ba da aka iya ya halatta da ya ka bi su amma abin da ya fi to karɓi rangwamen Allah Allah yana son a karɓi rangwamen da to dan kake karɓa ya zama da kai da mazaunin duk ba bambanci wanda aka yi raka'a biyu ya zauna ina jiran liman karaso mai sallama to bai yi daidai ba sallarsa bata cika ba sai ya sake eh, ba a wara kana bin liman annabi ya ce inna ma ju ilal imam zai utan mabi an sanya liman ne don ai koyi da shi kuka raka'a biyu da shi ka zauna Ƙara karaso sauran ka zo ka sami kai sallama ma yi sallama a ba a haka ba kuma ka tsayawa daga nan ka ce kai assalamu alaikum ka warita taka.' ba a kwakiyariya kenan wannan kwakiyariya ce cewar idan su tsabi a garin idan mutum izo ta tarar liman ya yi raka a ɗaya bayan to idan aka yi ta biyu aka zauna ta hiyar. sai ya maza ya kawo ɗaya da ta wuce masa ya zo ya samu limamin ɗin sai ta hiya a cika sadu kowa dai sai an yi sallama tare da shi ke wannan kamatuwa a ce a yi takakkiya zuwa garin eh a in shi a nan kuma ai dama addininmu daban da nasu ai kwakiya da yaki na Eh. haka haka in ka bi su in an ce assalamu alaikum za ka zo da biyun da baka samu haka hukunci ne ƙarar wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malan soja da ɗan sanda in babban su ya zo guri sukan kira attention kuma sai ya miƙe tsaye kowa sai ya miƙe tsaye to menene matsayin wannan a musulunci in wannan a musulunci kake tambaya na faɗa amsa su a karatunmu ba wani sabu da cewa kai meye matsayar musulmi in ya tsamu kansa a wannan yanayi sai baka amsar wannan da eh, idan musulmi tsinci kansa a ƙarƙashin wannan tsarin ba zai ce ba zai wannan attention ɗin ba musulmai su rasa wakilci a cikin jami'ancin tsaro a taka su a cikin su ta wannan ɓangaren. ba zai yi haka ba sai ya tafi akan larura akan wani abu ne da ya fi ƙarfinsa ba zai iya canza ba nan take saboda maslaha da amfani da ke ciki da musulmi za su samu da ya fi ice ba zai wannan ba kuma a zuwa samun matsala an fahimta su da haka a samu wakilcin musulmai a nan su san abin da ke ciki inda da za su iya kawo gyara ko sauyi su kawo tunda asalin abin mun same shi ne ba ta tsarin musulunci ba horon da ake bayarwa da tirin din da ake duba ana yi ne akan tsarin musulunci a tsarin ƙasa ce mara addini feganci ake yin abu suraka idan ka samu kanka kana musulmi kuma ƙasar nan ta musulmi da wanda ba musulmi ba ce to ba za ka ce ba za ka yi wannan ba a'a sai ka dubi maslahar da ke cikin baiwa addinin ka kariya da al'ummar ka ta musulmi kariya da mafita da kuma ya za a yi ana ciki a kawo sauyi da gyara ku saya wannan ba za ka ce a ba gaba ɗaya a rasa wato wakilci da abin da ya kamata haka wannan shine abin da ke akwai amma magana cewar hakan daidai ne ba daidai bane a'a ba daidai bane kamar na faɗa farko a karatu abinda manzo ya faɗa in dai kai kake so ai maka kuma da jin daɗi yake maka hukuncin yana nan Allah ya sa mu dace yake cewa da Allah batun abin da ya shafi cewar ba a yin sallah biyu da temama ɗaya ya abin yake eh, wannan magana ba mai inganci ba ce yadda za ka iya yin sallah da alwala guda kai sallah hudu biyar kamar da manzo lokacin yes alwalasta asuba sai wata asuba zai yi azahar ɗinsa ya la'asar ɗinsa ya sai ya isha in kai ma kana da wannan dama ka yi malamin ma Allah ya saka mu da alkhairi malam Muhammad Sani Umar mai wannan littafin Nabiyur Rahama da haka yake shi ma yana iya in yi alwarsa tun asuba sai wata asuba amma yanzu hakan ba ta sa haka rayuwa ta sau da lokacin abincin da yake ci ma bai taka karakara ba littafi ko kullum da abincin yana ci amma littafi ne a buɗa a gabansa in yi loma sai ku cin ma shi bai ci ba abin da ya ci bai wuce uku hudu biyar ba na loma yana ce na kada abin da yake karanta ya kuce in ya sai littafi baya ajiyewa sai ya kai bango da littafansa suka fara yawa shine sai ya yi rabi sannan ya aji ai ba ban zaki wani abin da ya gogo eh. Allah ya saka mu da eh, saboda haka ya halatta ka yi sallah biyu ko sama da biyu da mamaka in dai baka yi abin da yake warware ta ba kamar yadda yake warware alwala shine magana mafi inganci waccan ta kai ingancin wannan ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu